A wannan Juma'a, sha kuɗi ga watan Yulin shekara ta 2023 ne, magatakardar ofishin ma'aikatar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar ya jagoranci bikin karɓar sabon ginin da kamfanin AAM na Alhaji Habu Muhammadu ya ɗauki kwangilar ginawa. Watanni goma kacal ne ita wannan ma'aikatar mai suna AAM ta ɗauka domin kammala wannan katafaren aikin da a dalilinsa da ɗaɗɗan mafarki ya zama gaskiya. Saboda a cewar magatakardar ofishin ma'aikatar ministan harkokin cikin gidan tun a wajejen shekarun 1988 ne aka soma tunanin samar da wadataccen wuri ga jami'an ma'aikatar cikin gidan. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur Amadou Adam Soule, qui a été le ministre chanceux qui a vu la concrétisation d'un vieux projet pour le ministère de Amma sai a wani lokacin da mai girma Muhammad Bazum yake a matsayin ministan cikin gida maganar ta sake tasowa gadan-gadan. Kasancewar da yawa daga cikin manyan jami'an ma'aikatar ba sa da ofishin yin aiki a wurin. Kwana tashi yiwuwar gudanar da aikin ta tabbata har gashi a wannan lokaci da hamma da hamma sule ke a matsayin ministan cikin gida aikin ya kammala. Kamanta gaskiya tare da cikon alkawari na daga cikin mahimman lamarin da suka janyo wa kamfanin AIM yarda da amincewa nan da can a cikin ƙasa musamman akan abin da ya shafi gina mayya-mayyan ma'aikatu na ƙasa. To ko a wannan karo irin haka ce ta tabbata domin kamar yadda ya zame masa al'ada kamfanin na AIM ya mutunta ƙudurinsa na son ganin ya cika alkawarin gina sabon ginin da aka yi bikin karɓarsa cikin harabar ma'aikatar ministan cikin gida inda maiya da ƙananan ma'aikatan gidan suka hallara domin bayyana farin cikinsu da samuwar wannan wuri a matsayin kayan aikin da ya dace da tafiyar zamani. Ginin da a turance ake kira da 'yar wato yana da hawa uku ya kumshi ofisoshin da suka kai 68 da wasu mayyamayyan ɗakunan taro sal de reunion da wurare iri daban-daban da suka hada har da wurin cin abinci da dai sauransu an kammala ginin cikin ƙasa da watanni goma kacal sakamakon mai da hankali ga aiki wurjanjan babu kama hannun yaro tare da gogaggun ma'aikata da ɗari bisa ɗari dukkansu 'yan Nijar ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban kamfanin Alhaji Abu Muhammadu wanda ya bayyana cewa shi fa a yau ya fi kowa murna da farin ciki sakamakon wannan alkawarin da ya cika abin da ka so in dauka mun nan ku gane wanga abu da kun ga an kai nan ga aikin da kun ga an yi nan ga yan Nijar ne yara ne kanana John an ka ɗauka an ka koya musu aiki mun ka waru su mun ka kai su an ka koya musu aiki sosai da sosai sun ka yawan ga aiki saboda muna kishin yaran matasa nan da gaba duk wani aiki da za a yi nan Nijar ba sai an nemo wata kasa ba ta saka ta yi mun shi sun ku yau ku yi journalist yau ina kuke ba jawo ba kenan kun ga abin da an kai Ko wani zaka danga dai gabaki maka an ce Nigeria ne suka yi samfur sa eh zai calalle Nijar ko an ci gaba tun da ashe an sami yan kasa da suke sai kasa wanda suke suna iya su irin wanga aiki cikin kasa ba tare da an nemo ta yan eh, kwangila na wata kasar waje ba sun suka su yi mun wanga aiki kuma aiki mun shi lafiya mun kalli lafiya sai mun shi shi wannan kamfanin na ARM ya daɗe yana gurza aiki nan da can cikin ƙasarmu mu ta Nijar. Saboda haka ya samu mayya-mayyan nasarori da dama da suka sa ya samu kwarjini da amincewar mahukuntan ƙasarmu mu. Gar'aman ta cewa shine yayi aikin sabon ginin nan da ke cikin harabar majalisar dokokin ƙasa da ma'aikatan nan da ake cewa ma commission national de frontier da dai sauransu saboda haka cikin murna da farin ciki aka gudanar da bikin karɓar ginin sabon ofishin ma'aikatar ministan cikin gida a wannan juma'a 14 ga watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda za ku ji daga bakin magatakardan ofishin ma'aikatar ministan cikin gida yau ga mu alhamdulillah ga mu da sabon gida sabon gida wanda aka gini akan kuɗi miliyar guda da jika miliyon takwas yan kai kuma aka yi aiki aka yi aiki allah ya samu ka samu bremen dan kwangila wanda san ciwon kai san ciwon kasa dan kun san ko cikin duk abin da kake sai ka gama da kishin kasa da son kasa to wallahi dan kwangila wannan ba wai wani tallace nake mishi ba a'a don ya yi aiki na duk wanda biyo ko makwabtan mu wadda su yi aikin ga wallahi ni a soya ba cikin na taɓa gaya mai ba suna su mana wallahi mun samu dan kwangila mai aiki ya yi aiki ya sa kaya na ƙwarin masu kwari kuma bai ɗauki lokaci ba suka aiki gashi wanga yau duka duka delay ɗin wata goma na an gabaji septembre 2022 aka fara yau ga mu cikin jiye 14 jiye kamar kun gani amma an rago lokacin da aka tiba mai mai aka tiba mai mai kai shi ba yau ga ya kare yanzu mun yawo da mun zagaya cikin gida kowa ya gani kowa na zama shaida yau wannan gidan alhamdulillah ya kai ma'aikata duk yadda aka kan ma'aikata babu abin da aka tsada cikin ma'aikatan bariki wanda ba ya tanadin shi ba ciki alhamdulillah za mu samun ma'aikatan mu za su samun ruwa wadatacce cikin wannan sabon gidan sal da reunion sun kai uku maye maye kuma wanda za mu eh, wurin muhawara eh, za a samun ruwa wadatattu za a samu wurin shakatawa wadatattu cikin aiki cikin ma'aikata alhamdulillah kuma watakila mahi yawan ma'aikatanmu za su samu su komo su komo a ga mai su a ji daɗin aiki ba sai an yi wani zirga-zirga ba kamar yadda wasu ya baya to kun ga wannan shi kanshi ci gaba ne ba mu ba ma'aikatan tun da kun san ministan eh, cikin gida ofishin ministan cikin gida ofishi na ina ganin wanda ya shahi gudan yan kasar Nijar dan babu wanda bai zan kwanan babu wanda bai da lalura nan irin mutanen da muka gani kowane lokaci kaga ka zo a wadatai